Mm-hmm. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma si a Ghana kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau talata talatin ga watan Janairu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji sauyin sunan kamfanin Areva na kasar Faransa zuwa Orano ya saka fargaba a zukatan waɗanda ke da hannu a cikin al'amarin. har ila yau dai akan maganar wasikar tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo wacce yi inda a cikinta ya kiran da aka fa sabuwar tafiya gwamnan jihar jigawa ya yi tsokaci a kai haka kuma za mu buɗe layin kanmu na waya don jin ta bakin ku akan shin wani irin darasin siyasa za mu ɗauka a haɗuwar shugaba buhari da obasanjo bayan wannan wasiƙa lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa amma kafin nan sai a gyara ƙara zama don jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. A daren yau talata ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai yi magana kan karfin tattalin arzikin Amurka da kuma kira ga manyan jam'iyyun kasar da su haɗa kai a ɗauki mataki kan batun shige da fice yayin da zai gabatar da jawabinsa kan halin da ƙasa ke ciki. jawabin nasa wanda za a watsa kai tsaye ta kafar talabijin wanda kuma zai gabatar a gaban taron haɗin gwiwar majalisun dokokin ƙasar na zuwa ne shekara guda bayan da trump ya hau karagar mulki har ila yau zai gabatar da jawabin ne kusan mako guda bayan da aka kai ruwa rana kan kasafin kuɗin ƙasar da kuma batun wasu bakin haure waɗanda suka shigo ƙasar nan ta haramtacciyar hanya a lokacin suna yara wannan takaddama ta kai ga aka rufe ma'aikatan gwamnati jami'an fadar shugaban amurka ta white house sun ce shugaba trump zai yi magana kan batutuwan da suka shafi ayyukan yi da tattalin arziki da yi wa fannin harajin garan bawul da kuma kira ga 'yan majalisun dokoki da su amince da shirinsa na samar da ababen more rayuwa da za a kashe dala tiriliyan ɗaya har ila yau ana hasashen zai yi magana kan batutuwan da suka shafi tsaron ƙasa da shirin mallakar makamin nukiliyan koriya ta arewa da kuma samar da daidaito a fannin tsare-tsaren kasuwancin duniya kamar yadda ke al'adance a duk lokacin da shugaban kasa ya gabatar da jawabin nasa kan halin da kasa ke ciki akan bai wa 'yan jam'iyyar demokrat dama su ɗanyi takaitaccen bayani bayan shugaban ya kammala jawabin nasa dakarun 'yan aware a yamin sun yi wa fadar shugaban kasar da duniya ta amince da shi ƙawanya wacce aka kafa a babban birnin na wucin gadi da ke adan lamarin da ya ƙara dagula rikicin siyasar kasar wacce take kudancin ƙasashen larabawa fadawa birnin na adin a hannun dakarun 'yan awarin shi ya kawo ƙarshen kwanaki biyu da aka kwashe ana ba ta kashi tsakanin dakarun da ke goyon bayan shugaba abdurrabbud mansur hadi da kuma dakarun da ke goyon bayan majalisar wucin gadi ta kudanci wacce aka kafa ta a shekarar da ta gabata domin a farfado da tsohuwar jihar da ke kudancin yemen mai cin gashin kanta a shekarar 1990 aka haɗe tsoffin jihohin arewaci da kudanci da ke ƙasar ta yemen a ƙarƙashin tuta guda majalisar wucin gadi ta nemi hadi da ya kori gwamnatin firaminista ahmed obaid bin dhar zuwa ranar lahadi saboda ana zarginta da cin hanci da kuma mulkin kama karya kungiyar ba da agajin gaggawa ta red cross ta ce akalla mutane 36 suka rasa rayukansu a faɗan wanda ya faro daga ranar lahadi duk da barazanar da aka maita cewa za a kama shi shugaban 'yan adawan kasar kenya raila odinga ya yi kememe ya halarci wani taron rantsar da shi a matsayin shugaban al'umma a nairobi dan shekaru 73 odinga ya sha alwashin zai zama shugaba na kowa da kowa a gaban dubban jama'a da suka rika shewar nuna goyon bayansa a yau talata a farfajiyar wajen shakatawa nan da ake kira uhuru park madugun yan adawan yana kiran yana ikirarin cewa an tafka kurakurai a zaben shugaban kasar da aka yi a watan agustan bara wanda hakan ya baiwa uhuru kenyatta nasara to amma kotun kolin kasar ta soke zaben a wani mataki da ta dauka mai cike da tarihi odinga da magoya bayansa sun kauracewa zaben ranar 26 ga watan oktoban da aka sake suna masu nuna shakkun cewa ba za a yi musu adalci ba hakan ya bai wa shugaba kenyatta nasara cikin ruwan sanyi inda ya samu kashi 98 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa aka kuma rantsar da shi a watan da ya biyo bayan zaben ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc gwamnatin sojin ƙasar thailand ta na ci gaba da fuskanta suka saboda ta jinkirta zaben gama gari da za a yi a nan gaba wanda shi ake sa ran zai maido da ƙasar kan tarbarar mulkin farar hula akalla ko da na jika na yi ka ne gwamnatin sojin wacce ake wa lakabi da national council for peace and order ko kuma ncpo a takaice ta kasance akan karagar mulkin ƙasar? tun daga shekarar 2014 ta kuma shata jadawali kan yadda za a gudanar da zaɓe wanda ya kamata a yi a shekarar 2016 to amma firaministan ƙasar janar prayut chan ocha ya saka watan nuwamba a matsayin lokacin da za a yi zaben kafin daga baya kuma majalisar dokokin kasar mai cike da sojoji ta mayar da zaben zuwa watan fabrairun shekarar 2019 yanzu haka ana ci gaba da nuna matsin lamba inda har jami'an diflomasiyyan kasashen waje su ma suka ba da aron muryarsu wajen yin zanga-zangar nuna adawa haɗe da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasar ta thailand da kuma ɓangaren 'yan adawa Wata labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. Yayin da kamfanin Areva na kasar Faransa ya canza sunansa zuwa Orano, ƙungiyoyin fafutukar tabbatar da haske da adalci a sha'anin ma'adanai sun fara nuna fargaba akan koma bayan da wannan mataki ka iya haddasa harkokin da ke tsakanin jamhuriyar Nijar da wannan kamfani da ya shafa shekaru sama da arba'in yana harkar uranium a arewacin wannan ƙasa. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. rufe babin tsohuwar daraktar arefa an lovergen wacce ake yi wa kamun liddayinta kallon mai cike da sarƙaƙiyar da ta janyo wa kamfanin kwanjini shine abin da aka bayyana a matsayin hujjar canza wa kamfanin arefa suna zuwa orano sai dai tuni matakin ya jefa ƙungiyoyin fafutukar samar da haske a sha'anin ma'adanai cikin zulumi Hajiya Ramatu Soli ita ce jagorar kungiyar green. Wannan akwai strategic da muka yi sinye da Areva a 2014 lokacin da za a sake wannan kwantarage tsakanin Nijar da ariba wanda aka muna wayo aka ce ai gashi abun da za a mana kuma yanzu shekara hudu har yanzu ba mu ga komi ba a ƙasa shi wannan akwarkin ya za a yi da shi. na biyu a lokacin da muke fatafataka da areba da shugabannin nijar mun sha hankalin su cewa ana can ana banna a cikin jihar agadas wannan datti da aka tara shekara da shekaru muka ce ai kokari a samu kuɗin da za a ajiyewa a lokacin da irin waga ta samu an san da akwai ajiyayyen kuɗi wanda za a iya aiki da shi yanzu da za su tafiye su wane ne zai ci gadon wannan mun gani kwanakin ba shi yasa suke ta hidda hiddan ma'aikata saboda in wa'anga suka zo su yadda suka ga dama. Canjin sunan na Areva na zuwa ne a wani lokacin da masu rajin kare hakkin jama'a a nan Nijar da na kasar Faransa ke faɗi tashin zakulo gaskiyar lamari akan badakalar nan ta zargin handamar miliyan dubu ɗari biyu na sefa da ake kira Iranium Gate. saboda haka shugaban kungiyar rotab ali idrisa ya ce zama orano ba zai yi wani tasiri ba akan wannan gwagwarmaya iranium gate batta bakewa a horon shi ana bincike cikin wannan haraka kun gani a kwanan bayan an taima siya areba an eh, dauki wasu takardu e kun san dolar ne suka sa gaba don hidda wannan kudi a can eh, amerika su da an sa dola an ce an cin hanci suna da inci su yi bincike su ma insha Allah kudin Nijar ba ta bacewa. Jamhuriyar Nijar na cikin jerin kasashe uku da suka fi kowa arzikin karfen uranium a duniya idan aka saka mahakar imuraren a wannan lissafi. Sai dai shekaru sama da takwas kenan da shirin kaddamar da ayyukan wannan sabuwar mahaka ke jan kafa. Lamarin da wasu 'yan Nijar ke ɗora wa Faransa alhakin faruwarsa. Dalili kenan da ƙungiyoyin ke ganin lokaci ya yi da za a warware wannan kulle. Tun da Areba ta mutu kenan kwantaragen da muka rabta hannu tare da shi on consider ke babu su. Ya zuwa yanzu hukumomin Nijar ba su bayar da wata sanarwa a kan wannan mataki na canza sunan Areva ba duk kuwa da cewa kasar na da hannun jari a kamfanonin cikin gida masu alakar aikin haƙar iranium da kamfanin na Faransa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla Malam Sule, a wasikar da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya yi a satin da ya gabata ya yi kira da kafa sabuwar tafiya inda gwamnan jihar Jigawa ya yi tsokaci a kai ga tattaunawarsa da Umar Faruk Musa. To ni dai ba karɓi goro ba kuma ban ma san magana ba domin ga na ga har wasu suka je suka sa a jarida wai ina jin daɗin abin da aka yi wanda ni ban san shi ba. Duk wanda ya san mu ya san mu yayan gidan shugaban ƙasa ne na amana. kuma duk abin da mai girma shugaban kasa yake ciki muna ciki da shi ah, ban karbi goron ta wata kungiya ba ko wani abu gaskiya ba mu san wanda ya sa suna na ba ban san wanda aka yi ba kuma na yi magana da mutane da yawa wanda suke aka sa sunayen su haka wanda su ma ba su sanya aka yi ba kuma ba daidai ba ne na jaridar dai da aka yi muna bin ka'ida mu ga waye ya sa kuma sai mun gurfanar da shi ga gaban shari'a game da shirin da aka yi yanzu akwai wani mataki da ire-iren matakan ku za ku ɗauka dangane da wannan wasiƙar da tsohon shugaba Olusegun Obasanjo ya rubuta ko kuwa a'a ku za ku ɗauki wani mataki ne na kanku na ci gaba da goyon bayan gwamnatin Buhari duk da irin kakkausar sukar da ya mata. Sosai kuwa za mu ci gaba da goyon bayan shugaban kasa Muhammad Buhari kuma mu mun san abin da yawa kasan nan kuma mun san yadda aka tsinci kasar nan lokacin da aka karbi mulkin nan kuma duk wanda yake son gaskiya ya san a yanayin da Buhari ya shigo ya karbi mulkin kasar nan to dole da in za a duba wannan za a ce ya rawar gani kuma ya taka da kyau kuma alhamdulillahi muna alfahari da abubuwan da ya yi. Amma shi kan shi Obasanjo ya yaba gwargwadon hali akan sha'anin tsaro da kuma wato sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa. Inda ya koka ainihin shine wurin naɗe-naɗe na mukamai inda ake kokawa cewa an kawo 'yan uwa da 'yan bangare ɗaya an cusa a gwamnati saɓanin a buɗe ta kusan kowa ya ji tare da shi ake yi. Me za ku yi domin ku kawo gyara akan wannan bangaren wanda ga alama 'yan ƙasa da dama suna ta goyon bayan shi Obasanjo akan wannan bangaren ba sauran batutuwan da ya yi ba. To sha Allah na san za a samu gyara kuma ina so ka gane akwai muhimman ayyuka na amana wanda wanda ka sani ka yarda da shi shi zaka ba wannan aiki. Man sauran abubuwa na tabbatar an ji kuma wurin da take buƙatar gyara kuma na san shugaban kasa zai yi gyara da yardar Ubangiji. To yau muna son jin ra'ayinku ne akan shin wani irin darasin siyasa za mu ɗauka a haɗuwar shugaba Buhari da Obasanjo a Addis Ababa wato a ƙasar Ethiopia bayan fitar wannan wasiƙa. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, kira na farko ya zo ne daga jihar Katsina wake magana. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Ah, barka da dare barka da wannan lokaci. Barka da warhaka. To ne magana Alhaji Lawal Karofi da ke nan tsangama ƙaramar kuma ɗan jihar Kaduna a Najeriya. To Alhaji Lawal. Kuma na'am. mana jin ka. a ah, zan bayyana ra'ayina game da ainihin abin da ake tattauna a kan shi mhm. na maganar ainihin wasan yadda da mai girma shugaban ƙasa Buhari. Na'am. kuma musamman irin wasiƙar da ya aika mashi to kaga idan muka waiwaye muka duba muka muka duba za mu cewa to wannan wasiƙa da ya duba aika mashi da ita akwai abubuwa da waɗanda suke na gaskiya sai dai amma a nan a da dama lokacin shi mai girma tsohon shugaban kasa obasanjo to ina zama ina zama bakin kalangu ne inda da aka buga shi zaki gare shi a to alhamdulillah idan muka duba muka cewa maganar cin hanci da rashawa da tsaro ta wannan bangaren yayi yabo inda dai ya nuna cewa bai ga abin nan ba wajen magana na makamai to alhamdulillah kaga shi kanshi kashi mai gida shugaban kasa yana aiki da kwarkwarwar shi kuma yana aiki da sauran jama'an jam'iyyar shi da kuma sauran jama'an al'ummar Najeriya gaba daya To madalla Alhaji Lawal bari mu tsallaka jihar Kaduna waki magana daga jihar Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. sunana abdullahi lala stila tashar motaka a kaduna tarayyar najeriya to abdullahi lala wani irin darasi kake ganin za mu ɗauka game da wannan haɗuwa tasu hello hello muna jin ka lala yawwa to kaga yanzu maganan haɗuwansu a wannan addis ababa na'am ya nuna ma mu 'yan najeriya cewa manyan nan kansu a haɗe yake yau in wannan ya soki wannan gobe za ka gansu tare to ni a darasin kuma a shi wannan takardar da ya aika ma shi shugaban kasa to ni abin da zan faɗa ma shugaban kasa kamar yadda ya ce akwai kamar wajen yaki da jin hanci da rashawa a cikin kuma makarraban shi akwai masu mai zagon kasa to sai ya buɗe kunnen shi ya duba ya gani sannan kuma da yake cakai kai takara to ni nan ban yarda da shi ba so da mu 'yan najeriya mu ne za mu yi alƙalancin shin shugaban kasa ya dace mana takara ko bai kai mana takara amma ba shi ba to madalla abdullahi lala bar mu tsallaka jihar plateau wake magana daga jihar plateau assalamu alaikum abubakar wasu daga wasu jihar plateau to alhaji abubakar wasu wani irin darasi kake ganin zamu dauka akan wannan maudu'i da muke magana eh to dan abubakar shi inda ya zargin cewa dai a cikin wannan gwamnati akwai yan wasu wanda aka abubuwan da aka yi na kurakurai to shine kawai na gani ya kamata a yi gyara wani kurakurai amma tun da ya yi a ciki to ba laifi hmm. amma alhaji hassan alhaji hassan ba ba maganar gaba ɗaya eh. sukutun ita wasikar muke ba muna magana akan cewar haɗuwar da suka yi bayan wannan wasiƙa ta fito mutane sun tada jijiyoyin wuya bangarori da dama amma kuma sai eh. gashi mun gansu suna tafawa ana wasa suna dariya wani irin darasi kake eh. ganin za mu ɗauka ɗauka kan wani abin da yake magana kai kenan darda ɗauka shi ne a kan wani haɗuwa nasu ya suna sun yi jirgin su sun yi sun zargar kansu to muka tuna ga shi ta alheri a kan shi kuma hello hajji hassan to wayar alhaji hassan ta tsinke bari mu tsallaka jihar kaduna wake magana daga jihar kaduna nazir amir hausawa barka da yammaci na'am alaikum barka ka dai to suna na mursala ina kiran ku da gare da gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala me zaka ce a game da wannan batu a gurguje to a gurguje shi sa yau gaskiya mu ko da muka ga labarin kan nan mun san dama yanayin siyasa da yanayin shi tsohon shugaban kasa kuma gaskiya ni da na duba wannan bidiyon nan da suka suka gaisa da shi ya nuna cewa gaskiya shi ba san jafa kamar wasu manya ne ma da hannu wasu manya suke ba su shawara yana irin wannan rubuce-rubuce abin da muka yi nazari a kai kenan kuma in Allah ya da za ta haɗa kansu mu ma talaka mu haɗa kanmu kan mu dinga shiga maganganun su da fatan za ku tashi lafiya. Mun gode Malam Murtala bari mu tsallaka jihar Sokoto wake magana daga jihar Sokoto. Eh haka nazari ina wuni. Ina wuni. To kana tare da Usman A. Bello Bonkari karamar hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto Najeriya. To Malam Usman me zaka ce game da wannan maudu'i? To ni dai nake abin da za mu la'akari da shi dan da na tattauna da su shine dace a ce talakawa mu na Najeriya kama abin da ya gudana a yau na rashin zuwa kwankwaso da abin nan to kama haka ne ziyarar da ita wannan ya kai a Addis Ababa da shi da shugaban kasa Buhari kuma ga sun zauna a teburi daya kuma sun tattauna to don nake kira ga talakawan mu ya da kyau a ce mu zanka ɗauka komi a hankali idan an ce abu ba kawai mu ɗauki doka a hannun mu ba a'a ana iya haɗuwa makiyinka na iya zama masoyinka ko masoyinka na iya zama makiyinka da wannan muke kira kowa ya mai da yukas a cikin ku mu zanka zauna wata yadda muna shawara idan wani al'amari ya same mu kasancewa gashi ma shugaban kasar ta Najeriya an ba shi wani jagoranci na yaki da cin hanci a Afirka gabaki daya hmm. na gode Usman ya zalla bankar ku tashi lafiya na jiramin Hausawa to malam Usman mun gode kwarai da wannan kira naka sai kuma jihar Taraba wake magana daga jihar Taraba. Hello. To, ina kyar zaton mun rasa na jihar Taraba sai a ci gaba da gwada kira ko Allah ya sa za a samu. Hello? Uh, hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam, kuma magana da zamanin ziyanu mai tsire da takara karama hukumar mulkin gwadaba jihar Sokoto. To, menene ra'ayinka game da wannan maudu'i? Hello? Hello, muna jinka. ka. Eh, ra'ayina na'am game da abin da muke magana ba eh muna jinka eh to ra'ayina ne a gaskiya hello muna muna sauraron ka malam to ina kyau zaton yau dai akwai matsala a layukan amma mun samu wani kiran daga jalingo Wa ke magana daga jalingo hello To masu saurare kar amanta muna tattaunawa ne dangane da haduwar shugaban kasa Buhari da kuma tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo a Addis Ababa wato a kasar Ethiopia inda aka ga sun gaisa suna wasa suna dariya wanda darasi muka dauka akan wannan bayan ta da jijiyoyin wuya da wasikar da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya yi. Bari mu je Jigawa, wake magana daga Jigawa. Hello. to kar a manta dai nambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar a wake kira daga katsina hello hello hello hello wake magana daga katsina Musa kala ne daga Adamawa. To, ina jin kaina a cikin rediyon ka za ka iya dan rage rediyon ka do Allah? Eh, na rage. Yawwa, to me za ka ce game da wannan batun? wallahi ni kan na daɗe da maku na kai shekara a wajen biyar ina nemaku ba game gobe yau to alhamdulillah yau ga ka same mu wallahi yau na zaɓi kai kawai na gode Allah to to masha Allah akwai wani abu da zaka ce akan abin da muke tattaunawa a idan ke uban ubangiji Allah ya tashe mu lafiya to mun gode kwarai da gaske eh, mutanen eh, Katsina to ma da labar mu tsallaka jihar Bauchi wake magana daga jihar Bauchi Rabi PRO ne daga mazama jihar Bauchi. Rabi PRO me ka game da wannan maudu'i? Babiyo Babiyo PRO. Babiyo to malam Babiyo na gode da gyaran suna. Eh, ne ra'ayinka? Ra'ayina ne su 'yan siyasan nan da kake gani akwai wani yanayi a zuciyarsu ba za su tsaya su mutane aiki tsakanin da Allah ba sai ka ji wannan maganarsa daban wannan maganarsa daban hmm. amma mu gaskiya muna goyon bayan shugaban kasa obasanjo a kan ra'ayin da ya ba wa shawarar da ya ba wa shugaban kasa to madalla ba biyo pro kuma da kiranka muka kawo karshen amsa kiraye-kirayen mu na yau sai kuma ku allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon maudu'in sai a ci gaba da kira za mu ci gaba da amsawa. Ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugaba Joseph Kabila na demokradiyyar Congo ya yi wa'adin mulkinsa sau biyu, kamar yadda wa'adin mulkin ƙasar ya tanada. Saboda haka, yanzu lokaci ya yi da zai sauka wanda za a zaɓa kuma ya hau kan karagan mulkin ƙasar. Kin aiwatar da hakan ce ta samar da barkewar rikici amma daga baya shugaban ya amince ba zai nemi tazarci karo na uku ba ko kuma canza kundin mulkin kasar biyo bayan zaman tattaunawar da aka yi tsakanin jam'iyya mai mulki da ta 'yan adawa sai dai kabila zai ci gaba da zama a karagar mulki har sai an rantsar da sabon shugaba a kasar wanda aka sa ran yin zaɓe a ƙarshen watan disambar 2017 amma hakan bai samu ba tare da mayar da zaben zuwa watan Disambar shekarar nan ta 2018. Wata sabuwa kuma shine jam'iyyar shugaba kabila na kokarin canza kundin tsarin mulkin kasar ta yadda zai ba shi damar takara karo na uku. Ƙin saukar da shugaban ƙasar ya yi tare da ƙulle kullen siyasa ne suka haddasa ɗage-ɗagen zaɓe tare da haifar da rikicin siyasa, rashin tsaro da zanga-zanga a titunan ƙasar har aka yi asarar rayuka. A ranar 31 ga watan Disambar bara ne kungiyar cocin Katolika ta hada zanga-zangar lumana wanda har jami'an tsaro suka yi amfani da karfi a zanga-zangar da ba sa dauke da wani makamai. An sake saka ranar wata zanga-zangar lumanar a ranar 21 ga watan Janairu, amma jami'ai suka tarbi ranar ta hanyar yanke duk wata hanyar sadarwar intanet da na aika sakonnin text tare da haramta haduwar mutane fiye da biyar a lokaci daya. Amma duk da haka, sai da aka yi wannan zanga-zangar su kuwa jami'an tsaro suka dinga harba barkonan tsohuwa tare da kwarara harbi cikin jama'a abin da ya haifar da mutuwar akalla mutane bakwai da na kusan ɗari da ma kame mutane da dama mai magana da yawun ofishin harkokin wajen amurka heta north ta bayyana a rubuce cewa mun yi allah wadai da wannan cin zarafi mai tsanani da jami'an tsaron jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo suka yi wa 'yan zanga-zangar lumana da ke ƙarƙashin majami'ar addini a ranar 21 ga watan Disamba. Ta ci gaba da cewa muna mamakin yadda gwamnatin Kongo tare da shugaba kabila za su yi amfani da ƙarfi da mugayen makamai akan fararen hula, ciki har da shugabannin addinai da yara masu neman ganin an tabbatar da 'yancinsu na san a yi amintaccen zaɓe a ƙasarsu. Hita ta ƙarƙare da cewa amfani da ƙarfi akan fararen hula 'yan kasar congo da kuma datsa hanyoyin sadarwa da ake yi yana gurgunta tsarin dimokuraɗiyya da kuma kawo cikas da ma kawo wa yarjejeniyar st sylvester cikas sannan hakan ya saba wa dokokin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa muna kira ga shugaba kabila da ya kama jami'an tsaron da suka yi harbi akan fararen hula ko wanda suka ba da umarnin a yi amfani da mummunan ƙarfi tare da tabbatar da cewa gwamnatinsa ta wanzar da zaman lafiya ta hanyar yin sahihin zaɓe da suke sa ran yi a watan Disambar 2018. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. tun yanzu ga Muhammad Lalo da labarai amma a takaice. To nan da wasu sawa'i kaɗan ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai yi magana kan karfin tattalin arzikin Amurkan da kuma kira ga manyan jam'iyyun ƙasar da su haɗa kai a ɗauki mataki kan batun shige da fice yayin da zai gabatar da jawabinsa kan halin da ƙasa ke ciki. Jawabin nasa wanda za a watsa kai tsaye ta kafar talabijin wanda kuma zai gabatar a gaban taron haɗin gwiwar majalisun dokokin ƙasar na zuwa ne shekara guda bayan da Trump ya hauka ragar mulki. har ila yau zai gabatar da jawabin ne kusan mako guda bayan da aka kai ruwan rana kan kasafin kuɗin ƙasar da kuma batun wasu bakin haure waɗanda suka shigo nan amurka ta haramtacciyar hanya a lokacin suna yara dakarun 'yan tawayen 'yan awaren yemen sun yi wa fadar shugaban ƙasar da duniya ta amince da shi ƙawanya wacce aka kafa a babban birnin na wucin gadi da ke adin lamarin da ya kara dagula rikicin siyasar ƙasar wacce ke kudancin kasashen larabawa fadawar birnin na adin a hannun dakarun 'yan awaren shi ya kawo ƙarshen kwanaki biyu da aka kwashe ana ba ta kashi tsakanin dakarun da ke goyon bayan shugaba abdurrabu mansur hadi da kuma dakarun da ke goyon bayan majalisar wucin gadi ta kudanci wacce a kafa ta a shekarar da ta gabata domin a farfado da tsohuwar jihar da ke kudancin yamin mai cin gashin kanta duk da barazanar da aka mai ta cewa za a kama shi shugaban yan adawan kasar kenya raila odinga ya yi kememe ya halarci wani taron rantsar da shi a matsayin shugaban al'umma a nairobi dan shekaru 73 odinga ya sha alwashin zai zama shugaba na kowa da kowa a gaban dubban jama'a da suka rika shewa nuna goyon bayan sa a yau talata a farfajiyar wajen shakatawa nan da ake kira uhuru to da takaitaccen labarin muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma mrs julie gresham da ta ba da umarni sai injiniyan mu malam zubair ni nazirar ahmad hausawa ke cewa mu kwana lafiya